soke rundunar da take yaƙi da masu fashi da makami a faɗin ƙasar nan inda aka kawo wata sabuwar runduna mai suna swat don ta maye gurbanta ya ce bayan zanga-zangar da ake ta gudanarwa a faɗin ƙasar nan musamman ma kudancin ƙasar abin mamaki a nan shine duk da cewa an soke wannan runduna ta sas inda aka ɗauko rundunar swat aka maye gurbanta hakan bai sa an dina gudanar da wannan zanga-zangar ba inda suka nuna cewa rundunar swat din ma ba sa so a naku tunanin menene dalili idan bera da sata za mu iya cewa daddawa da wari su wannan rundunar kama yadda aka kafa su wato makasudin su shine suna tabbatar da cewa an samu zaman lafiya wato ba a samu irin su kwace-kwace ba na al'umma kuma an samu zaman lafiya babu fashi da makami a cikin al'umma To waɗanda suke cewar a yi wannan zanga-zangar, kama yadda na ce a farko ta kunshi al'amura da dama. Na farko waɗanda suke ingiza cewar a yi ta, ba za mu yi gama gari ba abinda Bahaushe yake cewa gama gari. Amma tabbas waɗanda suke cewa a yi ta akwai masu laifi a ciki. Domin musamman idan muka kalli abin za mu ga cewar me yasa abin ba a yinsa sosai a arewa. wato kiraye-kirayen da suke cewar ana yi na zalunci da wuce wato wato wuce gona da iri da su rundunar suke yi to mu kuma a nan arewa in kalla abin za mu ga cewar bai kai yadda suke faɗa ba to in kalla za mu ga cewa to lallai lallai akwai wani ɓoyayyen al'amari wanda masana harkar tsaro da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suna alakanta abin da cewar Laifukan da ake yi a wancan yanki na kudancin ƙasan nan shi ne ya jawo waɗannan mutanen waɗannan rundunar suke ɗaukan irin wannan wato mataki wanda ana kallonsa a matsayin na tozarta ɗan adam ne da kuma wuce gona da iri. Ni ina goyon bayan su saboda da wancan su wadda wannan duk ne kawai mutum ne cire dogon riga ya sake ɗauko dogon riga ya sake sawa. Na farko ɗan da suke ciki dama dusu su ne. wannan ma dama walawala dai aka yi mana kawai soke rundunar sas tana da muhimmanci amma gwamnati da ta yanke wannan hukuncin lokaci guda ya kamata a ce ta yi duba na tsanaki lokacin da aka da wannan ishu din na mutane ba sa so sai a duba me suke yi wanda jama'a ba sa so horon da suke yi wa al'umma ko kuma matakin da suke ɗauka sai a same su wannan abun a kawar da shi a ce su daina yin kaza su daina yin kaza a sa musu shari'a in muka duba da sas da swat duk abu ɗaya ne saboda mafi rinjaye akwai mutanen da sun yi supporting akwai kuma wanda ba su yi supporting ba so yawanci abin da mutane suke tambaya manyan eh, kamar manyan mutane abin da suke tunani to an ce eh, sas and robbery bla bla bla to an zo an soke su ana kidnapping ana waye ana waye to amma ni a gani na da suna nan din da ba sa nan din daina kidnapping na kai ba dai aka yi ba su ba su da amfani kawai gwara a scrapping din su a soke su gaba daya saboda me ya za a ce dan sanda kai da aka dauke ka dan ka kare hakkin ka kare ka ran mutum ka je kana kashe shi forward nan zamu iya cewa suna yi amma bai kai goma bisa ɗari na abin da ake cewa suna yi ɗin ba tunda ba za mu ce ba sa yi ɗin ba tunda har jama'a suka fito suka ce suna yi kuma mutum ba ɗaya ba ba biyu ba ba jiha ɗaya ba ba jiha biyu ba to lallai lallai akwai yiwuwar cewa suna yi ɗin saboda haka in muka kalli abin ta wannan bangaren kenan sannan kuma idan muka ƙara kallon abin ta wani bangaren za mu ga cewar akwai siyasa a cikin al'amarin domin irin waɗannan zanga-zanga a ɗan kwanakin nan ba mu taɓa ganin irin zanga-zanga wadda ta ɗau ɗumi wadda kuma bayan an ba wa mutane abin da suke cewa a basu kuma sun ci gaba da yi ba kamar yadda na faɗa a baya suna ta kiraye-kiraye wasu ma suna cewa a'a shugaban ya sauka wasu ma suna cewa a'a ai a zo a yi abin da ake cewa juyin juya hali da dai kalamai irin wannan wanda sun ci karo da ita zanga zanga da ake cewa ana yin ta to idan muka kalla za mu ga cewa lallai ba za a raba ta da siyasa ba akwai wasu wanda suna nan ko a ɓoye ko a fili suna amfani da wannan dama domin su cimma muradansu na siyasa matasa suna da gaskiya akan wannan zanga-zangar da suke Na an kawo wata ƙungiya ko wata rinduna an kafa ta duk dai abin ɗaya ne waɗanda suke cikin wannan su ne a cikin wancan da gwamnati kafin ta rushe ta sa sharaɗa akan hukuncin da ake ɗauka ko suke ɗauka kan mutum idan ana ana zarginsa da ya yi aikata wani abu wannan hukuncin da suke a zo a kulla mutum a mai horo na kaza na wani sauri abubuwa dai wanda inda aka yi wa ɗan adam ba zai ji daɗi ba to wani abu aka ya kamata a ce an kawar da shi dole a sa musu sharɗa masu tsauri amma wannan da aka kawo wannan rundunar tamkar wacce rundunar ce babu abin da zai sauya ai shawara ba zama gwamnati ba domin ba ta ji babu ci gaba kwata-kwata kawai ina ziga matasa lalle a fito a nemi yanci ƙasar nan ta mu ce yauwa dabi da su zo su nemi yanci wallahi ko ta yaya domin ba a samun mm, daidaituwa a zaman lafiya a a an fito na fito sai na gane kure na sai sai shi ma babba ya gane kurensa amma a wannan tafiyar da ake to ba fa ci gaba duk ƙarya ce rap din ma yanzu ya koma cewa sun mamaye da shi halak karba suke yi suna tafiya da pos kawai a ce ma a shi kenan kayi laifi an caje ka kaza an ma baka da cash kawo atm muna da pos a wannan kasar ana cewa ana ta cewa za a dakile cin hanci da rashawa waye waye amma still har yanzu ana yi ni ban ga wani amfanin sas ba ko a soke su ba mu da wasu ba su da wani amfani ba su da wani amfani ke ba ma iyasas e ba duk ma wani ma'aikata wanda in dai an ɗauke ka a matsayin ka na ma'aikaci a ɗaukan ka aka naka kare ran mutum na yi laifi me hukuncin me wace doka ce ta baka dama ka kashe ni eh ko nan a tsakanin eh, individual mutane irin normal na gari aka faɗa aka yi sare-sare ko kuma aka jiyo wani ciwo ana zuwa fa police cewa zai kai ba hukuma ne da ka ɗau doka a hannunka to ita hukuma ta ɗau dokan a hannunta ita hukuma in aka ga laifi cewa aka ta miƙa ka wurin kotu kotu ta yanke ma hukunci to su kuma sun kashe ka me amfanin su kenan dan adam idan abu yana damunsa idan ma bai fito ya bayyana ba za a iya cewa wannan kama bai kyauta ba wannan abu ne wanda za a yaba matasa tunda har suka fito suka faɗi dukkan matsalolinsu saboda haka ya rage wa gwamnati ta duba ta gani ta ga cewa wannan matsaltsalolin ko da ba za a iya magance su a lokaci guda ba to a tabbatar cewa an bi su mataki-mataki na mahimmanci wato a tabbatar cewa an ba su abin da suke cewa suna so ɗin zaman lafiya dole sai da shi ƙasa za ta ci gaba kowane irin al'amari ne in ba zaman lafiya dole ba za a samu wannan al'amarin ba a tabbatar cewa an samu zaman lafiya a jihohin da suke fama da rashin tsaro rashin aikin yi gwamnati ita take da masana ita take da tsare-tsaren da ta san za ta yi domin ta kawo yadda za ta san cewar an rage rashin aikin yi a tsakanin matasa domin wannan abun ya taka muhimmiyar rawa sosai wajen ɗorewa wannan zanga-zangar da kuma in muka duba za mu ga cewa matsalan matasan kashi kusan saba'in ko saba'in da biyar dinta ba ta wuce akan rashin aikin yi wannan shine babban korafin da suke yi saboda haka wannan abu ne wanda za a yaba musu to amma kuma wajen furta wato raɗaɗinsu da kuma damuwarsu ya kamata tun da gwamnati ta ba da dama demokuraɗiyya ake yi to su ma mutane su matasa su tabbatar cewa ba su wuce gona da iri ba ma'ana an yi abin cikin zaman lafiya babu kone-kone ba cin mutunci babu taɓa kayan gwamnati domin kayan gwamnati kayan al'umma ne idan ma an ɓata kuɗin dai na al'umma za ta ɗauka ta ƙara yi aikin da su saboda haka ya kamata a yi duk abin da za a yi cikin zaman lafiya cikin kwanciyar hankali ba tare da an tozarta wani ba tare da an yi barna ba ko an taɓa wani to Allah ya kyauta kuma Allah ya fi mu lafiya kada ku manta kuna kallon wannan shirin ne daga Chapon TV ku yi subscribe kuma ku yi commenting mun gode